This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Alhamis ta karshe a shekara ta 2024 da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Zara Fage da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Zara da kanin labarai. Ma'aikatan lafiya a Gaza ta ce jarirai guda uku sun mutu saboda tsananin sanyi a cikin 'yan kwanakin nan. masu sa ido a kan yaƙi daga birtaniya sun ce rikicin da aka yi tsakanin 'yan tawayen da suka mamaye siriya da magoya bayan bashar al-assad ya yi sanadiyar mutuwar mayakan guda shida shugaban ukraine ya ce sojojin rasha sun kai hari da makamai masu linzami sama da saba'in kan turakun lantarkin kasar kanin labaran kenan rahotanni na nuni da cewa an kashe fararen hula da dama tare da jakata wasu bayan da jiragen yakin sojojin saman najeriya suka yi kuskure wajen kai hare-hare a kan wasu al'ummomi biyu a wani samame da suka kai kan 'yan ta'adda a jihar sokoto hasarar kusan rayuwa goma da dabbobi da wasu waɗanda ke asibiti domin karɓar magani Muna kuma da rahoto kan yadda aka gudanar da bukukuwan Kirsimeti a waɗansu sassan Najeriya sai kuma shirin domin iyali da ke bibiyar waɗansu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar a wannan shekara da ke karewa. Kafin mu kai ga waɗannan duka ga zara da halin da duniyar ta waye gari. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shugaban ma'aikatan lafiya da ke kudancin Gaza ya ce wata jaririya ta mutu saboda tsananin sanyi a yankin. Jaririyar ita ce ta uku a cikin jariran da suka mutu a 'yan kwanakin nan saboda sanyi. Mahaifiyar yarinyar Mahmud Alfasai ta shaida a kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa ta naɗe ta cikin bargo domin ƙoƙarin kare ta daga sanyi, amma duk da haka ta rasa ranta. Dr. Ahmad Alfara, daraktan sashen kula da yara a asibitin Nasir da ke Khan ya tabbatar da mutuwar jariran da basu gaza wata ɗaya ba saboda tsananin sanyi a cikin kwanaki biyun da suka gabata. A cewar kamfanin dillancin labarai na Associated Press, Isra'ila ta buɗe hanyoyin kai agaji a Gaza. Manyan motoci 130 ne suke shiga Gaza a kowace rana a watan nan na Disamba, inda a watan Oktoba da Nuwamba ana samun manyan motoci 70 da ake kai kayan agajin. Kafin yaƙin kusan manyan motoci 500 ne ke shiga Gaza a kullum. masu sa ido kan yaƙi daga birtaniya sun ce rikicin da aka yi tsakanin 'yan tawayen da suka hamɓarar da gwamnatin bashar assad da magoya bayansa ya yi sanadiyar mutuwar mayakan shida tare da raunata wasu da dama Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Siriya ta ce an kashe mayakan ne a lokacin da suke ƙoƙarin kama wani tsohon jami'in gwamnatin Assad wanda ake zargi da bayar da umarnin aiwatar da hukuncin kisa da kuma yanke hukunce-hukunce ba bisa ƙa'ida ba kan dubban fursunoni. mayakan sun fito ne daga hayat tahrir al-sham waɗanda suka jagoranci gagarumin farmakin da ya hamɓarar da bashar al-assad a farkon wannan watan tun bayan kifar da gwamnatin assad an kashe 'yan siriya da dama a wani mataki na ɗaukar fansa a cewar masu fafutuka da masu sa ido mafiya yawan su sun fito ne daga al'ummar alawiti marasa rinjaye Rahotanni a sassa daban-daban na Najeriya na nuni da cewa an gudanar da bukukuwan Kirsimeti lami lafiya banda matsin tattalin arziki da kuncin rayuwa da ake fuskanta. Wakilin murya Amurka Ibrahim Mustapha ya ziyarci waɗansu sassan jihohin Borno da Maiduguri domin ganewa idansa yadda aka gudanar da bikin daga inda ya zanta da waɗansu mabiya addinin Kirista kan yadda suka gudanar da bikin na bana. Mun godewa Ubangiji an gama hidiman Christmas cikin koshe lafiya. Gaskiya a tunaninmu a yanayi da muke ciki ba mu tsabani za mu iya yin wannan hidima cikin koshe lafiya ba amma cikin alherin Allah mun gama wannan biki cikin koshe lafiya ba. Na gode Allah an gama bukukuwan Christmas lafiya. Jami'an tsaro lungu-lungu sako-sako a sani cewa an yi wannan bukukuwa cikin lumana. Mun yi Christmas lafiya mun gode wa Allah. Mun je coci mun dawo hmm. kuma ba mu samu wani kalubala ba. Ko a jihar Yobe mai makwabtaka da jihar Borno an gudanar da bukukuwan Kirsimeti cikin kwanciyar hankali tare da yin addu'o'in samun zaman lafiya. Ibrahim Mustapha muryar Amurka daga Maiduguri. To madalla a gaida Ibrahim Mustapha. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kada ku yi nisa nan gaba kaɗan zara za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar hotannin namu a jihar Sokoto Najeriya. Inda gwamnatin jihar ta ce za ta haɗa hannu da masu ruwa da tsaki wajen bincike masababin harin da jirgin saman yaƙi na soja ya kai ga waɗansu al'ummomi a jihar. wanda ya sanadin salwantar rayukan mutane goma harin dai ya auku ne lokacin da jiragen yakin ke kai hare-hare a sansanonin 'yan ta'addan lukurawa da ke barazana ga zaman lafiyar yankin arewa maso yammacin najeriya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu a jihar sokoto muhammad nasir ya aiko mana inda kun san aka yi hasarar kusan rayuwa goma kuma da dabbobi da wasu waɗanda ke asibiti domin karɓar magani. Gwamnan Sokoto Ahmad Aliyu kenan ke tabbatar da irin hasarar da aka yi sanadiyar harin da jirgin yaƙi na soja ya kai ga wasu ƙauyuka biyu na ƙaramar hukumar mulkin Silame a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Wannan harin dai a cewar gwamnan ya zo ne bisa kuskure. Su waɗannan jami'ai sun yi ne bisa kuskure kuma sun yi ne domin neman kariyar rayuwa da kuma dukiya na wannan al'umma wannan operation din suna yi ne kuna labarin waɗannan 'yan ta'adda da suka shigo cikin wannan ƙasa tamu kuma ba wannan na farko da suka kai wannan farmaki ba sun kai musu farmaki na farko kuma sun kai na biyu kuma sun kai na uku kuma duk sun samu nasara so haka wannan din yana matsayin kaddara kuma a matsayin mu na musulmi ya zama wajibi mu karbi kowace kaddara da mai kyau da kuma akasin haka wannan dai ba shine karon farko ba a samu jirgin yaƙi na soja ya yi kuskure ya kai hari ga jama'ar gari kamar yadda ya faru a watan disamban shekara ta 2023 a tudun biri da ke jihar kaduna haka ma an samu wani a jihohin nasarawa da adamawa akan haka ne 'yan najeriya ke ta tsokaci akan wannan batun kamar yadda kungiyar tuntuɓa ta arewa ta ce ya kamata a ce an kai lokacin da za a daina irin wannan kuskure kamar yadda farfesa tukur muhammad baba ke cewa su wannan mayakan suna mana yaƙi ne da muke so to amma kun ba yadda za a yi shi magani ya zo ya fi ciwo zafi don haka mu aka abin da ya kamata ya irin wannan ana hadawa da abin da shi batu da ke kira human intelligence wato a tura mutane masu tara bayanai na asiri da za su nuna kuma a wannan zamani akwai na'urori da yawa da za su iya bambanta maka 'yan ta'adda da mutanen gari to sai dai jami'an kula da yada labarai na rundunar soji mai aikin samar da zaman lafiya na fansar yamma lieutenant kanal abubakar abdullahi ya ce dama rundunar soji na aikin ta ne bisa bayanan sirri da take samu eh, hakika ayyukan wannan runduna muna yin su ne bayan mun samu cikakkun bayanan sirri da kuma ɗaukan tsawon lokaci muna bibiyan bayanan da muka samu kuma dangane da wannan hari na silame mun bi waɗannan hanyoyi na tattara bayanai da bin diddigin tafiye-tafiye da zirga-zirgar su waɗannan 'yan ta'adda kafin mu tabbatar a je a kai wannan hari ko muna da tabbacin cewa waɗannan wurare da aka kai mu hari maɓoya ne ta waɗannan mutane 'yan ta'addan lakurawa. To yanzu menene matakin da za a ɗauka kan wannan harin? gwamna ahmad aliyu yana mai cewa gwamnatin jiha za ta haɗa kai da dukkanin ma'aikatar yadda abin ya shafa don mu tabbatar da cewa na farko dai an yi bincike an gano musabbabin wannan abu da ya faru da kuma dibin halin da za a bi domin neman cewa an kare afkuwa wannan cikin binciken da za mu yi duk abin da muka gano insha Allah za mu yi amfani da shi kuma za mu yi tallafi gwargwadon abin da Allah ba mu iko. Rundunar sojin ta nuna rashin jin daɗi akan yadda wasu kafafen sadarwa ke ta yaya labaran da ba su da tabbas kamar yadda Lieutenant Kanal Abubakar Abdullahi ke cewa. Don haka kafafen yada labarai da masu yada labarai yana da kyau su tabbatar da bayanan da suke fitowa a fagen daga saboda kada su dinga yada jita-jita ko ko wasu bayanai wanda za su kawo koma baya dangane ga wannan nasarori da muke samu. Yanzu dai jama'ar waɗannan garuruwa biyu wato garin gidan sama da runtuwa na ƙaramar hukumulkin silame na ci gaba da alhini rashin mutane goma da kuma zaman ɗarɗar kan abin da kan iya sake faruwa da yake garuruwansu ba su nesa da wuraren zaman lakurawa kamar yadda mutanen yankin suka bayyana. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To a gaida Muhammad Gazara da ci gaban labaran duniya. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a jiya Laraba cewa sojojin Rasha sun kai hari da makamai masu linzami sama da saba'in a kan turakun lantarkin ƙasar. Zelensky ya ce Putin ya yi amfani da ranar Kirsimeti wajen kai harin saboda rashin mutunta ɗan adam. shugaban amurka joe biden ya yi allah wadai da harin na jiya laraba inda ya ce manufar wannan mummunan harin shine a katse hanyoyin samar da wutar lantarki ga al'ummar ukraine saboda la'akari da lokaci ne na hunturu al'ummar ukraine sun cancanci su yi rayuwa cikin kwanciyar hankali da aminci biden ya ce amurka ta baiwa ukraine ɗaruruwan makamai masu cin dogon zango kuma akwai ƙarin wasu da ke kan hanya biden ya ƙara da cewa ya umarci ma'aikatar tsaro da ta ci gaba da aika Ukraine da makaman Ukraine ta bayyana cewa rundunar sojin saman ta kakkaɓo 59 daga cikin makamai masu linzami 79 da rasha ta harba mata sannan kuma ta kakkaɓo 54 daga cikin jirage marasa matuƙa 106 da rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-haren. Rashin ta kai hari da jiragen yaƙi marasa matuƙa da makami mai linzami akan turakun lantarki a yankuna daban-daban na Ukraine. fiye da fursunoni 1,500 ne suka tsere daga gidan yari da ke mupoto na kasar mozambique a jiya laraba inda suka yi amfani da tashe-tashen hankulan da ake yi a kasar bayan tabbatar da jam'iyyar frelimo da ta daɗe tana mulki a matsayin wadda ta lashe zaben da aka gudanar a baya-bayan nan kimanin fursunoni 1,534 ne suka tsere daga gidan yarin da ke da tazarar kilomita 15 daga babban birnin kasar a cewar shugaban 'yan sandan kasar Baradino Rafael a wani taron manema labarai ya kara da cewa daga cikin waɗanda suka yi yunkurin tserewar an kashe 33 tare da jikkata goma sha biyar a aron gamar da suka yi da ma'aikatan gidan yarin. Kusan 30 daga cikin fursunonin na da alaƙa da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke haddasa tarzoma da hare-hare a lardin Cabo Delgado da ke arewacin ƙasar tsawon shekaru bakwai da suka gabata. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Zara fage ta karanto. Bari mu rufe taskar hotannin namu da bukukuwan Kirsimeti da ake gudanarwa a duk faɗin duniya Ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana daga Jos, jihar Plateau. Duk da yanayi na matsin tattalin arziki da al'umma ke fama da shi, da yawan mabiya addinin Kirista da suka yi sujadar Kirsimati sun yi hamdala da bayyana fatar masu rike da madafun iko za su yi duk mai yiwuwa don farfado da tattalin arzikin kasar. Rabaran Solomon Guruza na majami'ar Ekwa Seminary a Jos ya yi huduba ne kan yadda al'umma za su yi la'akari da yanayin da suke ciki don komawa ga turbar da Allah ya ɗora su a kai. Wannan yanayi da muke ciki yana koya mana cewa mu mai da hankali mu duba wa'anne abubuwa ne suke da muhimmanci ga rayuwa sai mu buɗe su. In muka yi haka to za mu samu saukin rayuwa. Idan muka gane cewa muna cikin duniya mai wuyan sha'ani to ai rashin sanin allah yadda ya kamata yadda ya bayyana kanshi ga 'yan adam shi yake kawo irin bala'o'in da muke samu a ciki allah ya ce a yi sata ne babu allah ya ce a ɗauke ran wani babu allah ya ce a musgunawa wani babu allah ya ce a ɗauki ƙadarorin gwamnati mutane su mai da su nasu na kansu babu to amma idan ka duba abubuwan da ke faruwa kenan to yanzu abin da ake nufi shine an tafi nesa daga hanyar Allah duk munanan ayyuka to kaga sai hukuncin Allah ma ya faɗi kan jama'a saboda haka muna bukata idan za mu yi maganin bala'o'in da muke fuskanta sai mu dawo ga ubangiji shugaban da muke da su a gwamnati muna musu addu'a Allah ya shirye su Allah ya gyara su Allah ya buɗe musu ido cewa su ɗauki addinin Allah da muhimmanci domin su samu iko na tafiyar da gwamnati yadda Allah yake so a tafiyar da gwamnatin kasar nan. Malama da WAP ta ce kusan duk abin da ta saya na hidiman Kirsimati kudin sa yayi ninkin ba ninki, amma dai dama ba kaya da abinci ne Kirsimati ba. Mun gode Ubangiji, amma dai akwai wuya. Don abin da mun saya shekaran da ya wuce ko mun saya a dubu biyu shekaran da mun saya kamar dubu biyar. Ga Madam Lucia Friday Kasa kuwa taimakekeniya ya sa sun yi kirsimatin cikin wadata da haka kuma ta yi kira da a haɗa kai don samun zaman lafiya. Mutane da dama ko wanda sun taimaka mana ta hanyoyi daban-daban shine manufan Christmas. so ta turu haka da suka taimaka mana mu muka samu zarafi muka taimaka ma wayansu saboda mu murna tare da su gwamnati muna so su mana kokari su gera mana economy din kasan mu saboda mu samu abu a sauwake mu haɗa kai mu yi addu'a ta aka ne kasar mu za ta samu da salama ko mu samu imban abin da za mu same shi a kasar mu bayanai sun nuna da cewa akalla mutane 67 ne suka mutu a wurin turmutsutsun karbar shinkafa da za su yi bikin kirsimati a fadin najeriya cikin 'yan kwanakin nan lamari kenan da ke nuni da cewa akwai matsala da ke bukatar hukumomi su mai da hankali wajen inganta rayuwar waɗanda suka ɗora su kan karagar mulki Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To a gaida Zainabu Abu mai tagwayen suna har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka ba roƙi ka ton ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da gaskiya ta bangaren zamantakewar aure da yake ni a matsayina na direban tazi na fuskanci matsaloli da dama gaskiya shekarar da ta gabata tun farkon wannan shekara ma karshen ta a gaskiya ina fuskantar matsala da dama kasancewa ta nan nake samun kuɗi to mu dai matsalar mu dai matsalar ne hmm. wani za a ɗauke wuta da safe ba za a dawo da shi ba wani sai vendizor masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya a ci gaba da haska fitila kan yanayin rayuwa da zamantakewa al'umma a kasashen nahiyar afirka a yau shirin domin iyali ya bakunci kasar kamaru inda kamar sauran kasashen nahiyar waɗansu masu ƙaramin ƙarfi da shirin ya yi hira da su suka bayyana kuncin rayuwa da suka fuskanta a shekarar da ta gabata da kuma matakan da suke son ganin gwamnatin ƙasar ta ɗauka a wannan shekarar ga wakilinmu maimunatu sado da bakin namu. Ni dai Malam Mustapha sunana kuma ni direban tazi ne, mata na uku to amma mun rabu da ɗaya, mata na biyu a halin yanzu. da 'ya'ya kuma guda biyar gaskiya ta bangaren zamantakewar aure da yake ni a matsayina na direban tazi na fuskanci matsaloli da dama gaskiya shekarar da ta gabata tun farkon wannan shekara ma karshen ta to kuma inda na fi fuskantar kalubale a kusan karshen shekara ne kunce tsakiyar shekarar da ta gabata inda muka fara fuskantar tukunna matsalar karancin man fetur wanda gaskiya ya ta da hankulan mutane matuka wanda wannan lokaci masu ababen hawa hawa yan mm. eh, tazi da ma wato masu mashina mm. eh, sun fuskanci wannan kalubale to kin ga wannan al'amari ya shafe mu to wannan dai ya kai ga har ma na yi zama a gida wanda babu damar fitowa da ainihin tazi kin ga kuma tazi da wannan man fetur yake aiki na kwashe kusan makonni uku zuwa wata guda ina zama a gida saboda wannan kalubalen da ake fuskanta na wato karancin man fetur a wannan lokacin dai hmm. mun ga yadda aka dinga cincirindo a wato wajen mashayar mai hmm. a wannan lokacin ne kuka nade komai naku wato kuka koma gida kenan kuka zauna ya kuka tafiyar da rayuwa a wannan lokacin din eh to kamar yadda na faɗa a wajen farkon gabatar da kai na dama mata na uku ne to mm. game da wannan wannan al'amari gaskiya ɗaya sai ta gaba za ta iya jurewa ba ita ta biyu wato ba ta yi hakuri ba ta yi hakuri ba sai ta wato ainihin ce ita bara ta bar gidan ta je ta zauna wato da iyayenta watakila idan abu ya zo mai sauki za ta iya dawo wato kuma mm. da ita dai 'ya'ya biyu muke da shi da ita to amma mm. na hana ana ta ɗaukar wannan yaya da yake wannan hurumi na ne to kinga wannan duk man fetur ne wannan karancin man fetur ne ya kawo wannan dai matsala ko da yake alhamdulillah yanzu dai mm. ana ganin canji to amma kuma gwamnati ba ta fito a hukumance ta bayyana cewa ga wasu karancin da aka samu ko kuma ragowar ko kuma wato ainihin mm. eh, kashe eh, karya wannan wato farashi na man fetur ba mm. kinga da za a fuskanci wannan eh, insha Allah ina da yakini ko kuma ina da wato manufa da zan je in bi kuma matata in dawo da ita gida sannan kuma kamar yadda ake maganar cewa ma a shekara 2024 za a samu hawar farashin wannan man fetur to kinga ga abin kuma yana nan kuma ya zo kuma murmurde ana fuskantar kalubale matuka to kin ga tunda ana kuma hasashen za a samu a hawan farashi to kin ga ashe kenan akwai wahala kuma ta ce za ta dawo ta ci musamman a yayin da aka saurari mm. jawabin shugaba kasa Fulbiya mm. wanda a yayin jawabin da yayi na karshen shekara inda ya yi bayani akan cewa ba mamaki a samu wato karin farashin man a wannan alkawarin sa ne babbar an ce eh. kin san an saba mana wannan alkawura shafa mana mai a baki amma kuma ba a gani sakamako ba a ganin ci gaba akan waɗannan alkawuran ko kuma cika alkawuran da suke cewa a koda yaushe muna dai fata wannan karo zai saurari koke-koke na masu ababen hawa musamman ma irin mu da muke da tazi wanda har yanzu hakan nan gaskiya na ajiya fakin babu damar in dinga fita da shi saboda gaskiya matsalar da ake samu na karancin man fetur to muna fata za samu karshen wani al'amari saboda na ma na manta bangare su a yanzu hakan nan biyu daga cikin su ba sa zuwa makaranta saboda wato rashin kuɗin matsalolin da nake fuskanta yanzu haka domin da wannan sana'a na dogara gaskiya direban mota da wannan na dogara ta nan muke samun abin da zamu ci da kuma abin da zamu biya wa 'ya'ya wato. To barka mun dawo gare ki kuma mun san cewa duk dai an fuskanci ire-iren matsaloli amma kowa da irin nashi me zaki ya faɗa? sunana hajiya azumi mai kayan sanyi a gaskiya kasar kamaru muna fuskanta ba zan ce ma mun fuskanci ba dan mm. ce har ila yau muna ci gaba da fuskantar matsaloli da dama mm. kin ga zan fara kamar yadda na fara bayyana kaina a matsayin mai kayan sanyi mm. zan fara bayyana kaina a wato zan fara ba da wannan matsalar da nake fuskanta musamman kamar na wato yanke wutar lantarki a ta wannan bangare ni zan fara dauka domin a gaskiya gaskiya ina fuskantar matsala da dama kasancewa ta nan nake samun kuɗi ta nan nake samun dan abin da zan taimaka wa mai gidana domin da yara babu yadda za a yi a ce kana dan neman kuɗi kuma yau a ce musamman kamar kayan sanyi kowa ya sani ina sayar da wato su juice dai da sauransu ina tafiya ma boko ina tafiya a can nake tafiya sayar wato idan bai yi sanyi ba babu yadda za a yi yara za su saya su ji daɗin shi to wutan lantarki an yanke wutan lantarki ta ya zan yi in sayar babu dama baya ga hakan nan idan wutan ya tashi dawowa wuta zai dawo da karfi dukkanin kayayyakin mu za ku ga za su ɓaci bayan injuna kamar da muke kira a nan yawa duka wanda nake saka su wa'annan kayan su jus da na yara za ki ga cewa duk sun lalace mini wannan shekarar inda a halin yanzu dukkanin abubuwa ma ko na ce domin ina saka ma kayan aikatau kamar su abinci hmm. mutane suna kawo mini ina ajiye musu suna biya na to dukkanin waɗannan ma za ki ga duk sun yawa duk sun lalace to gara ma kankara kisan kankara ba shi da matsala domin koda an saka a cikin ruwa be zai koda babu wuta be zai baci ba be zai lalace ba amma kin ga kamar amma idan aka kwashi kamar kwanaki uku ba tare da an dawo da eh, wannan wutar zai narke zai narke amma dai bamu da bata kamar sauran kin ga hmm. muna kira da gwamnati kasar Kamaru da ta duba wannan al'amari musamman zancen wutan lantarki. na ummi ni tela ce. Madalla. To mu dai matsalar mu dai matsalar wuta ne. Hmm. Wani za a ɗauke wuta da safe ba za a dawo da shi ba wani sai vendozer. Hmm. Vendozer kuma wani kai ma ka gaji kana neman ka yi ka yi ka hmm. huta. To shi kuma kliyan bai jin wannan shi dai in ya zo ya ce yana son kayan shi yana so dai ka bashi dai zai so ya ji Eh, ba wuta ko kuma abu hakan nan ba ga akwai matsala akwai matsala sosai mm. to madalla a jami'a muna to zan dan yi dan karin bayani game da haka game da duk da cewa ke ma kina dan taba dinkin dan eh to kin san dama muna nan taba kidi taba karatu ko ta ina dai muna nan eh. eh game da zancen ni zan yi kara wato game da zancen masarufi mm. kin san anan gaskiya muna fuskantar matsaloli musamman kinga shinkafa ya haura a wannan shekara ta 2023 mm. komai man girki mm. komai ya karu mm. to kin ga abubuwan da muke saye a can baya shekara ta 2022 ba kamar wannan shekara ta 2023 kake manta cewa ainihin shugaba kasa fulbiya yayin jawabinsa ya alakanta wannan lamarin da ainihin yaƙi da eh, rasha da ukraine yawa da kuma wanda a halin yanzu ake na kasar isra'ila da hamas doni ni ban ganin yadda zai ya danganta wannan yakin da domin akwai wasu ababen din ba sai lallai daga can suke fitowa ba hmm. wasu sai daga nan wasu daga nan ake kirkirwa musamman idan muka duba muka gani kisan ni mama ce dole ne zan san irin waɗannan kaman abin da muke sakawa a girkin nan kiga ga hmm. majin da ake kiran nan hmm. kin gani a da tun ban kai komai ba yawa muna sayan shi a dala nawa muke saya dala biyu amma a mm-hmm. wannan shekara ta 2023 mm. ya haura har ya kai ga akwai wani lokacin da muka dinga saya hudu dala goma mm. an rage mana daya to ina za mu sa kanmu gishirin da ake daurawa dala biyar biyar ya kai ga dala yanzu dala goma ake daura shi mm. to kin ga ina za mu saka kanmu To binciken shirin domin iyali na nuni da cewa waɗannan matsaloli da bakin shirin suka ambata matsaloli ne da suka zama ruwan dare game nahiya kamar yadda muka saba za mu ci gaba da haska fitila kan abin da ya tsone wa iyali ido a rayuwar yau da kullum da burin ganin an sami ingancin rayuwa da ci gaban al'umma. Muna godiya ta musamman ga Wakilai wakilinmu Maimunatu Sado da ta yi hira da su da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba To madalla shirin namu kenan a yau amma kafin mai sallama ga zara da tishin muhimman kanin labarai. shugaban ma'aikatan lafiya da ke kudancin gaza ya ce wata jaririya ta mutu saboda tsananin sanyi a yankin jaririyar ita ce ta uku a cikin jariran da suka mutu a 'yan kwanakin nan saboda sanyi Dr. Ahmad Alfara, daraktan sashen kula da yara a asibitin Nasir da ke Khan ya tabbatar da mutuwar jariran da basu gaza wata ɗaya ba saboda tsananin sanyi a cikin kwanaki biyun da suka gabata. masu sa ido kan yaƙi daga birtaniya sun ce rikicin da aka yi tsakanin 'yan tawayen da suka hamɓarar da gwamnatin bashar assad da magoya bayansa ya yi sanadiyar mutuwar mayakan shida tare da raunata wasu da dama Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Siriya ta ce an kashe mayakan ne a lokacin da suke ƙoƙarin kama wani tsohon jami'in gwamnatin Assad wanda ake zargi da bayar da umarnin aiwatar da hukuncin kisa da kuma yanke hukunce-hukunce ba bisa ƙa'ida ba kan dubban fursunoni. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a jiya Laraba cewa sojojin Rasha sun kai hari da makamai masu linzami sama da saba'in a kan turakun lantarkin ƙasar. Zelensky ya ce Putin ya yi amfani da ranar Kirsimeti wajen kai harin saboda rashin mutunta ɗan adam. shugaban amurka joe biden ya yi allah wadai da harin na jiya laraba inda ya ce manufar wannan mummunan harin shine a katse hanyoyin samar da wutar lantarki ga al'ummar ukraine saboda la'akari da lokaci ne na hunturu ukraine ta bayyana cewa rundunar sojin samanta ta kakkaɓo 59 daga cikin makamai masu linzami 79 da rasha ta harba mata sannan kuma ta kakkaɓo 54 daga cikin jirage marasa matuƙa 106 da rasha ta ke amfani da su wajen kai hare-haren. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya kamar da Chadi karfe uku agogon Ghana abokan aikinmu su shigo da wani sabon shirin. Ga mai sauraro da ya tashi a makare za a iya sake jin shirin baki ɗayansa a lokacin da muka saba fitowa da hantsi ko kuma a shafinmu na intanet voa hausa.com za a kuma iya yin tsokaci da bayyanar ayoyi a shafukan mu na sada zumunta facebook da x yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin da suka hada da zara fage da ta karanto labarai da fiona nandudu da ta hada shirin da ba da umarni alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.